Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kogi Honorable Alfa Imam ya ce su ne suka gayyaci jami'an tsaro a majalisar dokokin jihar domin tabbatar da tsaro a majalisar tun bayan tsige tsohon kakakin majalisar jihar kogin honorable mamman jima majalisar jihar kogin ta shiga cikin halin rudani sabon kakakin majalisar jihar kogin honorable alfa imam ya ce ba su buƙatar majalisar ƙasa ta shigo cikin al'amarin majalisar dokokin jihar Kogin, ya ce shi ya sama suka garzaya kotu domin a hana majalisar ƙasar shiga cikin lamarin majalisar dokokin jihar Kogin kamar yadda ya mani ƙarin bayani ta wayar salula. Kaga su eh, eh, daman da muka ji za su eh, shigo zancen mun je kotu ne mu nuna saboda akwai dama judgment da ke ƙasa da ke nuna cewa ba su da Ok, yanzu kuna son kotu ta hana su shigowa cikin rigima ku kenan. Eh, kawai ba su da ba su da wannan karfin shigowa ko da rigima na na jiha ba su da shi. Yanzu kenan dai ku ne kai musamman kai kakakin majalisa kai ne ka nemi yan sanda su sa muku security a wurin kenan. Eh ba saboda za su shigo kuma eh, mu kuma idan aka shigo za su samu eh, kaga fatana za yi. kamar wancan karon da aka ce an cire shi wancan ka san an yi a jonin zaman har zuwa wani dogon lokaci to yanzu wani hali ya aka har aka zaɓe ka ka zama shugaba an zo an kuma an kama duba shi wannan da aka tsige da hmm. aka nema a tsige ba samu tsige shi ba to yanzu ba kuma da yake mun samu samu gwamna an nema da shi dole za a canza don shi wannan kakaki na da shi da gwamna lokacin gwamnati da suka fito shi ma kakakin na da shi din nema yi rekomendin na ga gwamna. A yanzu dai ɓangaren da ke adawa da sabon kakakin majalisar dokokin jihar Kogin su goma sha uku ne daga cikin mambobi ashirin da uku na majalisar. Honorable Goodwin Ojo na cikin goma sha uku da ke nuna adawa da sabon kakakin majalisar ga abin da ya shaida min ta wayar salula. Ana kalamu daga Abuja muna ta rikure a nan, su zo sun rufe to wanzu shi sabon speaker ya ce sun je kotu don a hana majalisa shiga kukun yadda da zuwa kotu din ah, rabu me kuke ganin za a yi majalisa nan taku ta zauna lafiya a tafi a kama aiki ni a gani na inda abu ya dagula kaman kafa kela ya yi kamata ne imam mai zai zauna imam mai zai zauna kowa ba wanda zai iya zama kujeran cika ba hmm. idan wannan mutane sun fita sai mu koma assembly mu je mu yi zabe Daga bisani dai na kira kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Ayo domin neman ƙarin bayani akan wannan al'amari amma bai ɗauki wayar ba kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani akan saƙon message da na tura mashi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.